ka gaji wallahi na gaji umma na buga na buga ban samu abinci ba sai wannan raman na samu ikon Allah mahaifiyar alhamdulillah sai a yi yan dabaru Allah na albarka Yando? Asalala, akwai raguwar ƙarago ki duba cikin sangon nan?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

yanzu na ga kin wanke mutane ai ba komai yaya dama ne kamata a ce in dinga wanke maka kayan in dinga haɗa da naka da umma ina wanke tunda ka kai aiki ya maka yawa wallahi kuwa bini bini muna can hanyar gona ko ai ni daukin goban ma nake Allah ya kai mu Ba ya ganna abin yaya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

rikici ina zuwa da Allah inda ta ce ne takun daya mace bari takun ɗin madan ɗin kawai madan wa alaikum assalam ah, ah, ah, manyan baki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 amma ki duba ki ga yadda yaron dan ya rufe idanu ya man iya min irin abin da zaka iya Allah wadarai da dan koma ka tsine masu albarka mahaifiyar mahaifiyar ita ce haƙuri zaki karki Allah wadare da halin da balle ya nuna kin ji ko abin da nake lura shine ina ganin kamar yarinta ce take damunsa kuma kawai dai da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 Rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina wa mama sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama kabar sharrin shaidani tausaya mama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

ko kuna ni da za su ban mun ma ni da kun da gidan nan kun sauka. Ayya Allah ya baka da antum. Amin. Tana ma ina ne tukunna. Tana sawa. Bari Ni Eh gwandan jigo a bata. Kai da antu suna burge na gaskiya. Ni ma kin kisan da nake sa in zo gidan nan. Rabi kenan. Sai ya kamata ki magana zahiri.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 alaikum ah, <laughs> na to Ina kuma. alhamdulillah muna nan abun ku ba abin da ya dame Ya za a yi. Ai gara nan ya yafi. Amma ai kamar yanzu hutun zai kare mu dawo. Dan ana da makaranta ana ramina ko ko kiba ma kuke da musamman. To gida kuma muke fa ba makaranta ba. A makaranta ne yake zuwa a ma. amma ana gida. Mutum ma sai a yi mutum ma maimakon ku zauna a gida sai ku yi nan kuma kun san ba za mu iya zama ku dole sai kuna kusa da ku ba. Wallahi gashi ne sai suka jawo muka zo nan. Kai man ka san ainihin da gida akwai bambanci.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 ai wato haka Allah yake da mansa ai ba ta ci ku gidan da wuri ba ka ku yi kokari ne har ba ga za ka iya hakuri mu koma sai sun eh ka jan hakuri fa abin da kamar yau hutun ma ka zai kare mu dawo to kin ga laifin mu ne a ah, gaskiya an ce masoyin zuci yake bin sa da jifa kuma an ce garin zasu ya baya nisa gaskiya ne an ji daɗin baki kun dawo gida maimakon ku zauna kusa da mu kun gudo nan to nan din ma ku tsira ba ga shi mun biyo <laughs> eh to to ina mutan gida tana ciki gaskiya muna hutawa to za a gira ne kan gaisa ruwar yayin ta ba ta saukowa da wuri gaskiya amma Sani dai sai kira na yake ta yi daga cewa za mu je <laughs> ya bari ai mu gama sannan ya kira ko so yake ku koma da wuri na ai yanzu lokacin ku ne ka bar sharrin shaidani ka kula da mama ka bar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar sharrin shaidani wa mama ka bar sharrin shaidani bin ra'ayinta mama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 ka kula da mama ta yi kiɗan sha ruwan zafin nan ke ki dan sha maganin ko Amma ba zan iya ba cikina ya kulle kamar son mutu da bakin ta. ce, baki Salamu alaikum. Salamu alaikum. Umar. Salamu alaikum.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 gashi kai ma ka sha din sai ka rage mu karki da mu ku sha kawai zan je mazaunar su mati sun ce yanzu za mu ci gyada ina sarki na yi ma albarka tunda ya kare ka daga sharrin zamani da abubuwan da yake cikinsa sai da dawo to shi idan ka dawo akwai maganar da nake son zami da kai Allah ce ba kamar mama kullum ina nazari me zanyi wa mama abin tausayi ne iyayenmu dama sun da ke biyo ta magana da ke wadda ko inna ba na so ta sani kin ji ko ina son jin san bella a cikin birni me mai nasiha sannan sake nushe shi halin da muke ciki ko kwa? to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

dan fita daga gidanka zan fita amma ina so ka san cewa daga yau ba zan karasa gaban ta ko gidan nan aka ba dan baka da abin da zan zo ne ba alhamdulillah za ka ga da rayuwa za da kai ya ah, abin da zai same ni na fi son haka isu Allah ya kiyaye hanya a gaida in nan madam kun ji abin da ya faru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 sannu umu umu ki haƙuri wannan damuwa da kika sa a cikin ranki duk ita ta ga miki da wannan matsalar umu haba inda ta kike tsammanin da sanda na tuna abin da lalle mun ba samu kwanciyar hankali wannan faɗan ma da kike kina ɓata lokacin kin hankali na ba zai taɓa kwanciya ba inda duk da haka na sa akwai damuwa Ba kai ki bari damuwar da nake wa umma ke kanki fa na san kina cikin damuwa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 Assalamu alaikum. Ya ji kina? Da sauki. Bacci take ko? Ta sha maganin kuwa? Ta sha. Ta san bacci kina. Mahaifiyar Mahaifiyar Ita ce mamanmu. ce yanzu na fita na sami mai gadi na ake shi shagon mahi kemis dinsa ya je samu miki magungunan mura a samu miki zo ki sha insha Allah na san da kin sha kika kwanta kika bacci kika tashi zaki ji dadin ta sannu mura ba dadi wallahi Allah kiyaye ni sai mu a siyo local magani a kemis insha sha eh mana magungunan mura nace je siyo miki eh, procol ne da shauransu ko Allah kiyaye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 don haka baka bari yana ba ah, ba sai ma ni da good intention ne ga kina cikin damuwa ban san abin zai zama haka ba yanzu na ganin baki da test na san abin ki hmm. ba zan me zai hana in ji sai muke farfi su ki samu ki ci ko ki samu test su ki samu ki sha magani ki kwanta amma farfi sun kaji kike so ko kuma na dabarin sa duka biyu ka ga wanne zan iya ci a ciki ok a sai duk binki sai ki sanga wanda za ki ci a ciki ba to bari rashin na je na bar restaurant da su ki ko kun ga wannan magungunan <clears throat> ki rike shi kafin na dawo yanzu ko ki ki samu guri ki zauna yanzu da in sha Allah sai na dawo Yaya! Yaya! Yaya!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 mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nan zane ni zan yi wa mama abin tausayi ne iyayenmu ni zan wa mama na duniya ta shaida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

ce umarmu mahaifiyarmu ita ce babarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu na je na samu dalilin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 yadda na ce haka za a yi kun ji na gaya muku sannu ba